صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآل محمد جماعة مسؤول عليه السلام عليكم بركم كده ورحكة بركم كم رساكي سادوا دكو a zangon shirin hausa radio biyu na wannan yammaci kuma na karshe a wannan rana da fatan an yi da cikin ƙoshin lafiya ga jiran abin da muke dauke da su da farko akwai labaran duniya kamar da aka saba bayan kuma za mu gabatar muku da sauran shirye-shirye da suka hada da shirin nan na afirka a yau bayan kuma na tafi da shirin nan na murin masu saurare daga nan kuma sai mu gabatar muku da shirin nan na lafiya sai da kula bayan kuma akwai shirin nan na kisoshin rayuwa za mu karkare da shirin nan na duniyar mu a yau wanda su ne jiran abin da muke dauke da su a zangon shirin mu na wani lokaci da da Allah kafin a ji abin da na amfata baki daya sai an fara da sauraron shirin nan na ko kun san ko kun san Jama'a masu ware Assalamu alaikum yau talata 23 ga watan Fabrairun shekara ta 2021 wanda ya daidai da 11 ga watan Rajab na shekara ta 1442 hijira kamariya. Masu saurari ku kusan cewa shekaru 222 da suka gabata a rana irin ta yau wato 23 ga watan Fabrairun shekara ta 1799 bayan da sojojin sarki Napoleon na kasar Faransa suka mame kasar Masar sojojin sun auka wa yankin Sham da yaƙi wanda a lokacin yakin kasashen sham na a matsayin wani bangare ne na dolar usmaniya amma tare da taimakon sojojin ingila da kuma na rasha dolar usmaniya ta sami nasara a kansu bayan shan kayi da sojojin napoleon suka yi a yakin sham an kuma sami matsaloli masu tarin yawa a cikin gida a kasar ta faransa waɗanda suka hada da tilastawa sarki napoleon janye sojojinsa daga kasar masar da kuma yankin sham wanda ya hada da syria palestine jordan da kuma lebanon masu saurari ko kun san cewa shekaru 41 da suka gabata a rana irin ta yau bayan kammala rubuta kundin tsarin mulki na jamhuriyar musulunci a kasar iran sannan aka gudanar da zaben majalisar shura islami a karan farko marigayi imam kumeni ya nada ayatollah dr muhammad hussein bahishi a matsayin alkalin alkalai na farko bayan nasarar juyin juhalin musulunci a kasar dr bahir ne dai ya fara tafiyar da dokokin addinin musulunci da ke cikin kundin tsarin mulki na kasar sai dai daga bisani makiya jamhuriyar musulunci ta iran din sun kashe shi a kokarinsu na wargaza sabuwar gwamnatin da aka kafa a kasar da ƙarshe masu saurari ko kun san cewa shekaru goma da suka gabata a rana irin ta yau ma'aikatar 'yan sandan cikin gida na kasar iran sun sami nasarar cafke shugaban kungiyar 'yan ta'adda wadda ake kira da jindullah wato abdulmalik rigi a wani aiki na tsaro mai sarkakiya wanda suka gudanar domin kamo shi da farko dai kungiyar jindullah tana da mazauni ne a yankin kudu maso yammacin kasar pakistan wanda yake akan iyaka da kasar ta iran ta bangaren lardin sistan balochistan na kasar ta iran mayakan kungiyar ta jindullah sun kashe jami'an tsaron kasar iran da dama sannan kuma sun kai munanan hare-hare a cikin masallaci da wuraren taruka na jama'a da dama a cikin kasar ta iran da sunan fada da gwamnatin shi'a a kasar Ƙungiyar tana samun tallafi ne kai tsaye daga kasar amurka da kuma wasu daga cikin kasashen larabawa a lokacin da jami'an tsaron kasar ta iran suka kama abdulmalik rigi jagoran wannan ƙungiya yana kan hanyar sani ta zuwa wata ganawa da wani babban jami'in tsaro na gwamnatin kasar amurka a kasar kirgistan amma a lokacin da jirgin da yake dauke da shi daga birnin dubai ya ratsa a kan sararin samaniya na kasar iran sai jami'an tsaron kasar ta iran suka tilasta wa jirgin sauka a birnin bandar abbas sannan kuma suka cafke shi suka kuma kyale sauran fasinjoji da suke cikin jirgin wucewa bayan gurfanar da shi a gaban kotu an yanke ma abdulmalik rigi hukuncin kisa kuma aka zartar da hukunci bayan 'yan watanni da yin hakan masu saurare assalamu alaikum muna sanar da ku cewa radio voh hausa da ke karkashin tashar hausa tv jamhuriyar musulunci ta iran na watsa shirye-shiryen ne har sau uku a kowace rana shirin muna farko daga misalin karfe shida da minti hamsin da uku zuwa bakwai da minti hamsin na safe agogon najeriya nijar kamaru burkina faso da kuma chadi wato karfe biyar da minti hamsin da uku zuwa shida da minti hamsin na safe agogon gmt da kuma ghana akan mita 19 kilohertz 15730 shirye-shiryenmu na dare kuwa daga misalin karfe 7:23 zuwa 8:20 a minti agogon Najeriya, Nijar, Kamaru, Burkina Faso har ma da Chadi. Wato karfe 6:23 zuwa 7:20 a minti agogon GMT da kuma Ghana. Akan mita 41 kilohertz 7235 sai mun shi daga gare ku a huta lafiya. To madalla yanzu lokaci da za a zama domin a saurari labaran duniya tare da Hassan Barka. To da farko ga mahimman kanun labaran. Dan takarar jam'iyya mai mulki a jamhuriyar Nijar Bazum Muhammad ya lashe zaben shugabancin kasar a zagaye na biyu. wannan ta sanar da kawo ƙarshen yarjejeniyar fahimtar juna da hukumar kula da makamashin nukiliya ta duniya a wannan talata an fara yi wa shama'a allurar kafin cutar corona a kasar senegal don suka labaran kamar yadda za su zo muku dan takarar jam'iyya mai mulki a jamhuriyar Nijar cewa da bazum Muhammad ya lashe zaben shugabancin kasar a zagaye na biyu da kashi 55.75 cikin 100 na yawan ƙuri'un da aka kada kamar da hukumar zaben kasar ta sanar. sakamakon da hukumar ta ne ta sanar da yammacin yau talata ta ce dan takarar jam'iyyar adawa rdr canji cewa da muhammad usman ya samu kashi 44.25 cikin ɗari na yawan kur'un da aka kada a zagaye na biyu na zaben da aka gudanar a ranar lahadi da ta gabata sai dai tun kafin bayyana sakamakon ne ga mayar jam'iyyun adawa na kasar suka fitar da sanarwar watsi da sakamakon tare da gargaɗin hukumar da kada ta sanar da sakamakon mai cike da magudi rahotanni da kasar sun ce tuni magoya bayan jam'iyyun adawa suka fantsama kan titina inda suka yi ta kone-konen tayoyi a mai babban birnin kasar har kuma da zandar yanzu dai hukumar zaben kasar za ta mika wannan sakamakon ga kotun tsarin mulkin kasar domin neman amincewa idan kotun tsarin mulkin kasar ta amince da sakamakon muhammad bazum zai zama sabon shugaban kasar na biyu a ƙarƙashin jamhuriya ta bakwai inda zai gaji shugaban kasar mai barin gado alhaji muhammadu isufu wanda wa'adin mulkin sa ke kawo karshe iran ta sanar a wannan talata da kawo ƙarshen yarjejeniyar fahimtar suna ta tsakaninta da hukumar kula da makamashin nukiliya ta duniya kamar da majalisar dokokin kasar ta bukata idan dai har amurka ba ta dage wa kasar takunkumi ba har zuwa ranar 23 ga watan fabrairu yarjejeniyar dai na baiwa hukumar ta iaea e ce damar gudanar da ziyarar bazata a tashoshin nukiliyar kasar ta iran haka kuma iran ta sanar da katse na'urorin kyamara na hukumar a tashoshin nukiliyar ta sannan kuma ba za ta taɓa baiwa hukumar fayafayin bidiyo da ke tashoshin ba kamar da aka saba a baya kamar da ministan harkokin wajen kasar ta iran muhammad jawar zarif ya sanar wa manema labarai ministan harkokin wajen kasar ta iran ya ce duk da hakan iran za ta ci gaba da hulɗa da hukumar kamar da yarjejeniyar hana yaduwar makaman nukiliya ta duniya ta tanada zarif ya kuma ce Iran ba za ta shiga wata tattaunawa a hukumance da Amurka ba a matsayinta na wacce ta fice daga yarjejeniyar nukiliyar. Koriya ta kudu ta sanar a yau talata cewa ta cimma matsaya da Iran game da takaddamar da ke tsakanin su kan kudaden man fetur ɗin Iran da Seoul ta rike. Ministan harkokin wajen Koriya ta kudu ya ce sun cimma matsaya da babban bankin na Iran kan kudaden. Sai dai da yake sanar da haka ministan harkokin wajen kasar Koriya ta kudu ya ce ana buƙatar amincewar amurka kafin aiwatar da buƙatar da iran take da ita game da kudaden nata iran ta ce kudaden nata dala biliyan bakwai ne gwamnatin seoul take rike da saboda takunkumin amurka a farkon watan janairun da ya gabata ne iran ta kame wani jirgin dakon man fetur na kore ta kudu a tekun farisa to labaran duniyar na zuwa muku ne daga nan rediyo hausa voh daga birnin tehran senegal ta kaddamar da yi wa jama'ar ta allurar kafin cutar corona da allurar kamfanin da magunguna na kasar china sinopharm an kaddamar da yin rigakafin ne da hukumomin ƙasar a wani mataki na shawo kan al'umma su amince da sahihancin maganin ministan kiwon lafiya na kasar ne aka fara yiwa rigakafin kafin daga bisani a yi wa wasu manyan jami'an kasar ciki har da ministar harkokin waje za a dai yi wa masu shekaru sama da sittin da kuma jami'an kiwon lafiya rigakafin senegal dai ta ce ba za ta shira maganin da aka tanadar baiwa kasashe a cikin tsarin nan na covax kan haka ne kasar ta yi odar daga kafin cutar daga kasar china kwalba biyu kuma nan gaba za ta cimma yarjejeniyar sayan wani daga kasar rasha rahotanni daga jihar katsina a najeriya na cewa wasu 'yan bindiga dauke da miyagun makamai sun afkawa ƙauyuka a karamar hukumar sabuwa inda suka kashe mutum uku a ranar litinin mazauna yankin sun ce maharan sun kuma tafi da kusan mutum hamsin a ƙasari mata da kananan yara yayin farmakin yankin na karamar hukumar sabuwa a jihar katsina mai makwabtaka da birnin gwari a jihar kaduna ya sha fama da hararan 'yan bindiga hari na baya bayan nan shine wanda 'yan bindigar suka kai ƙauyuka fiye da biyar a ranar litinin to jama'a labaran duniyar kenan To ga shirya san barka dauke da labaran duniya. Yanzu lokaci da za a gyara zama domin a saurari sauran shirye-shiryen mu zan fara da shirin na Afirka a yau. Afirka a yau. Ma sauraro barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wata fito wata shirin Afirka a yau. shiri ne wanda muka saba kawo muku batutuwa da suka shafi nahiyarmu ta afirka ta fuskoki mabambanta to a yau za mu yi dubi ne akan yawan sace mutane da ake yi a najeriya domin karɓar kuɗin fansa tare da yin dubi akan tushen matsalar da kuma nemo fita da fatan za kusance tare da mu domin jin yadda shirin zai gudana. a cikin shekarun bayan nan an samu karuwar satar mutane da garkuwa da su domin a karbi kudin fansa a najeriya wannan baka sana'a wacce a shekaru kaɗan da suka gabata ta fi zama ruwan dare a yankin kudancin ƙasar ta najeriya amma yanzu ta sami gindin zama a yankin arewacin ƙasar a cikin watanni da kwanakin bayan nan an sace ɗaliban makarantun kwana a ƙaramar hukumar ƙanƙara a jihar katsina da kuma wasu a kagara a jihar Neja. a lokacin da aka sace ɗaliban kusan 300 na makarantar sakandare ta ƙanƙara a jihar katsina gwamnatin wannan jihar da wasu jihohi ma na arewa sun sanar da rufe makarantun boko na kwana a matsayin matakin kandagarko kan ci gaba da sace ɗalibai wancan lamari da ya faru a ƙarshen shekara ta 2020 ya girgiza arewacin ƙasar da ma ƙasar baki ɗaya domin matakan da mahukuntan suka ɗauka na rufe makarantu ya sake tabbatar da cewa akwai matsala harkokin tsaro sun ta'azzara a yankin kuma da alama mahukuntan ba za su iya samar da wannan tsaron ba ta hanyar amfani da jami'an tsaro wanda hakan ne sa suka rufe makarantun shi kan rufe makarantun wata matsala ce mai zaman kanta inda kenan harkar ilimi za ta ci gaba da taɓarɓarewa a arewacin najeriya da dama yaya lafiya kura tare da cewa ɗaliban na ƙaramar hukumar ƙanƙara sun sake komawa gida wajen mahaifansu sai dai hakan bai ware matsalar ba daga tushe domin an sake maimaita irin wannan matsalar a jihar Niger inda wasu masu ɗauke da makamai suka kai hari a makarantar kagara da can ma suka yi awon gaba da ɗalibai da ma'aikatan makarantar amma rawato wasu shaidun ganin ido suna cewa ɗaya daga cikin ɗaliban ya rasa ransa yayin da ya ƙoƙarin ɗaga murya domin kuwar neman taimako saboda hana a sace su maharan sun harbe shi inda nan take rasa ransa kada kuma manta da cewa bayan sace ɗaliban makarantar ƙanƙara wasu maharan sun yi ƙoƙarin sace ɗaliban islamiyyar hizbun rahim da ke wajajen faskari sai dai allah ya tarfa wa garin ɗaliban nono bayan da mutanen gari da wasu jami'an tsaro suka kai musu ɗauki tare da tseratar da su to a jihar na abin da ya faru wato bayan sace ɗaliban makarantar kagara shine wasu masu ɗauke da makaman kuma suka tara motar bas a kan hanya sannan suka sauke dukkanin matafiya suka shigar da su daji a matsayin garkuwa. an ji wani yana maganar cewa sai an ba su kuɗi masu yawan gaske sannan su sake su to har zuwa yanzu dai mahukunta sun kara cewa sun bayar da kuɗi domin karɓo waɗanda ake garkuwa da su ɗin babu kuma wata hanya da za a tabbatar ko kore hakan babbar tambaya na ita ce ya aka yi aka iso wannan wuri da ake ciki a yanzu arewacin najeriya mai zaman lafiya wanda a cikin daji idan matafi ya ci karo da makiyaya fulani za su masa kyakkyawar tarba su ba shi ruwa ya sha su ba shi nono ya sha sannan ya ci gaba tafiya amma an waye gari wasu daga cikinsu ne yanzu suke kutsowa cikin birane su sace mutane a gidajensu ko a kan hanya sannan su kutsa da su daji su nemi kuɗin fansa ba a ba su ba kuma su yi kisa to aka yi arewa ta koma wannan yanayi da ta shiga a yanzu nan abu ne cewa masana da dama suna amsa wannan tambayar da cewa matsalar ta samo asali daga rikicin makiyaya da manoma daga nan ya ci gaba ya faɗaɗa inda makiyaya mafi yawancin fulani suka ɗauki makamai bayan da wasu daga cikinsu suka rasa shanunsu da aka sace nan da can mukan ga fayafayen bidiyo suke nuna wasu masu ɗauke da makamai da a zahiri fulanin ne sukan yi magana a kan yaƙi na ƙabilanci tare da zargin abokan zamansu wato hausawa da cewa su ne suke cutar da su kuma su abin da suke yi ɗaukar fansa ce masu wannan irin tunani tsiraru ne a tsakanin masu ɗauke da makamai ɗin kuma masu biye musu ma daga ɗaya bangaren suna mayar da martani su ma tsararru ne domin a hakikanin gaskiya a arewacin najeriya in aka ce za a yi magana ta saɓani ko rashin jituwa tsakanin hausa da fulani to kamar a ce 'yan gida ɗaya ne uwa ɗaya uba ɗaya suke faɗa da juna babu wani abin kunya da zai wuce haka gano tushen kowace matsala tabbas yana a matsayin ɗaya daga cikin hanyoyin magance ta idan kuwa wancan rikici na makiyaya da manoma yana cikin dalilan mayar da wasu makiyaya zama masu satar mutane da aka ta laifuka to da akwai bukata a warware wannan matsala daga tushenta watakila wannan ne ɗaya daga cikin dalilan da ya sa gwamnati ta tarayya da ma wasu jihohi da ke arewacin suka fara tunanin tsugunar da makiyaya a wuri ɗaya domin hana su yawo balle a ɗauki makamin da za a yi faɗa. a jiha kamar zamfara an bayyana cewa gwamnati ta gina wuraren tsugunar da fulanin wato ruga-ruga kenan sannan kuma har da gina arɗo gidansa na musamman sannan kuma an kai musu abubuwa da za su taimaka musu wajen rayuwa a wajen da suka hada da wutar lantarki da ruwa a wani rubutu da ake dangana wani fitaccen dan siyasa arewacin najeriya bayyana cewa mutumin da sai ya shekara ɗaya na kiwo sannan ya kai karsana guda ɗaya kasuwa ya sayar da ita ya samu naira dubu ɗari yanzu an waye gari a cikin lokaci kaɗan zai saci mutum sannan a bashi kuɗin fansa na miliyoyin nerori to da wuya daina wannan sana'a ta faɗa da kuma ɗaukar makami sai dai duk da haka ai ba makiyaya ba ne kaɗai 'yan ƙasar da suke satan mutane domin yin garkuwa da wasu da akwai wasu ƙabilu da ba su ba a cikin arewacin ƙasar da kuma kudancinta abin da za danganta dalilan yin haka shine ba zai rasa alaƙa da rashin aiki da miliyoyin samarin ƙasar suke fama da shi ba ya isa da mahukuntan ƙasar najeriya zama abin lura da izina idan suka lura da yadda dubun dubatar samari suke taruwa kamar tururuwa idan aka sanar da cewa za a ɗauki ma'aikata 'yan tsaro a wata ma'aikata samarin da suke dauke da takardun shaidun karatu fa ake magana amma kuma ba su samu aiki ba yana kuma ga wasu samarin da miliyoyi ne da ko kaɗan ba su je makarantar da za su samu kwali ko shaida karatu ba waɗanda su ma ba su da aikin yi da gaske ne cewa gwamnati ba za ta iya samarwa da kowa da kowa aiki ba domin babu inda ake haka a duniyar nan amma kuma a lokaci da za ta iya share da su kansu samarin su samarwa kansu da aiki ta hanyar amfani da ƙwaƙwalansu idan aka sake farfado da ilimi na makiyaya kamar yadda ke a baya masu ɗauke da makamai da yawa za su san alƙibrar da suka dosa a rayuwa da yi wa kansu kyamun laili idan ko mahukuntan ƙasar suka samar da isasshe wutar lantarki kuma tabbatacciya da ingantattun hanyoyi da tallafawa manoma na haƙiƙa tunan da samar da wasu abubuwan da mutanen karkara ba sai sun buƙaci sun zo birane ba balle cin rani da su suke yi to gaskiya hakan zai taimakawa samarin na najeriya su zama masu dagaro da kawukansu masu raro kanin zamu da sa'aya saboda ƙwarewar lokaci muna fatan kun ji daɗin abubuwan da kuka saurara daga farkonsa har sa amma kafin mu karkare muna ga kobi a shafukanmu na intanet www.hausatv1.ng/radio www.hausatv1.ng sai kuma fitowa ta gaban da za a je mu dauke da wani jigo mu kasance cikin ƙoshin lafiya. yanzu ga shirin na muryoyin masu saurare. Muryoyin masu sauraro. Masu saurare. Masu saurare. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkan ku da kuma kasancewa da mu a cikin wata fitowa ta shirin muryoyin ku masu saurare. Shirin Radio Hausa VOH da ke baku damar tofa albarkacin bakin ku kan batutuwa daban-daban da suka shafi rayuwa ta yau da kullum har ma da sada zumunci. Hassan barka ne ke muku salama a cikin shirin malami na farko gare ka. Assalamu alaikum gidan Radio Jamhuriyar Musulunci Iran ina kai gaisuwa ta da fata da alheri a gare ku ni ne Gubedu Firezi zakin wata a gada Nijar mai sauraron ku ku kullun da kullun to abin da muka so Allah ya zaben mana president wanda za ya hawa ya zai tausayin talaka ya mana adalci bisa kasa a kama talaka ci gaba bisa harkokin su kuma a samu wanda za a tamo ma talakawa aiki na na harkokin da za a samu ci gaba bisa rayuwar su saboda rayuwa ta yanzu kowane shaha zaka ga mutane da karfin su suna wahala abinci da Allah da annabi Allah ka tafa mana sutura Allah ka fidda mu kunya kai Allah tafa mana sutura Allah ka fidda mu kunya duniya da lahira da Allah da annabi muna fatan shugaban kasa ya ya mana adalci wannan abubuwa da ya kawo kawo sauki cikin kasa ya hana su mu abinda da muka fata sai na daga gare ku na gobe da firezi zakin wata agadar su Nijar mai sauraron kullun da kullum kuna tare da mamman biniya kuba a washe daga birnin tawa a jamhuriyar niger to daidai gwalgwado dai zaɓe ya gudana a cikin kwanciyar hankali amma ina mika ta'aziyya ta ga duka 'yan niger dangane da rasuwa an su jami'an zaɓe da suka yi da motar su ta taka nakiya sannan daga bangare guda kuma ina kira ga masu aiki da shafukan sada zumunta a kan cewa su bar bayyana sakamako saboda hukumar hukumar zaɓe ce ke da haƙƙin bayyana sakamakon zaɓe sahihi ba kowa ba ya daɓe cikin wani lugu yana bayyana sakamakon zaɓe da fatan mutane masu wannan ɗabi'a za su kiyaye sunana mun buniya ku ba awashe daga tawa ku tashi lafiya Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Sashen Hausa na da Jamhuriyar Musulunci na Iran. Da fatan kuna cikin ƙoshin lafiya kuna tare da mai shawarar ku Isa Musa wanda aka sani da suna Isa Rizo daga Yami babban birnin Nijar. To Ubangiji Allah ya kawo mu ranar zaɓe na Nijar an yi zaɓe kuma an ƙare lafiya. Ba zan ce babu kurakurai ko da akwai su 'yan ƙanana Ubangiji Allah ya muna mafi alkhairi. ya sa wanda zai jagorance mu ya zama mai kishin muna talakawa. Assalamu alaikum alaikum wa rahmatullah BOH Hausa rediyon ta Iran mai magana Ibrahim Dan Fulani yayari mai Arsenal da ke karamar hukumar Wurji a nan jihar Bauchi Najeriya. ina kira ga hukumar zaben Nijar wato Seni da shugaban hukumar da ya ji tsoron Allah ya gudanar da a sakamakon zaɓe mai kyau domin kada ya bi son zuciya ko kuma ra'ayin wani dan siyasa ko kuma ya bi kuɗi ya tsaya bil haƙƙi da gaskiya ya bayyana sakamakon sakamakon zaɓe ingantacce a duba da yadda a wasu ƙasashe sakamakon zaɓen yake tare da hankali bayan sakamakon. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh sashen Hausa na rediyon murya jamhuriyar musulunci ta Iran. Suna na Mamman Sani na Nipokari Maradi jamhuriyar Nijar wanda yanzu nake zamani a birnin Agadez. Dangane da al'amura wanda suka shafi zaɓen Nijar ra'ayi na zan bayyana a kai shi ne. Eh dukkan matasa su haɗa kansu wuri guda domin ci gaban ƙasar mu ta Nijar. Duk wanda Allah ya ba wanka mulki ɗan ƙasar kan mu kuma shine zaɓin da muka yi ta'adda muna yi kenan mu yi hakuri mu yi addu'a kuma shi Allah ya sa ya aiki na gari gode sashen Hausa suna na Muhammad Sani ne Bokare marajin kurin jiran da zan ke zamani a Bana Agadas Assalamu alaikum muryar musulunci POH to ya kamata a mai da hankali samun zaman lafiya duk wanda Allah ya ba a cikin wannan dan kasa ne kowanne a bi shi Allah haka ya bada tun da yanda aka yi ta'addu'ar wannan Allah ba mu shugabanni masu tsoron Allah kuma masu taimaka talakawa wa duka an yi addu'a Allah ka zaba mana nagari to sai a jira a ga zaɓin ubangiji duk wanda ya bada abihi suna na shugaba Iliya mai kanti da shayi garkin daura na kira kai ganin garkin daura a tarihin Najeriya sai an jima sashen Hausa na biyu Ohet da ke birnin Tehran barkan ku da warhaka suna na Sanusi Madatai daga da magaran jamhuriyar Nijar godiya ta tabbata ga Allah madaukakin sarki subhanahu ta'ala je gwada mana ranar zabe lahiya muka yi muka kare lahiya sai yan kurakurai da ba a rasa ba mun yi zaɓe a kanin jihar mu ta da magaram lahiya mun kare shi lahiya ko muna fatan a dukkan jihohin kasar Nijar da ma gundumomi da ma kauyuka an yi zaben na lafiya an kammala shi lahiya muna fatan Allah ubangiji ya sauya mu shugaba mafi alkhairi na gode sashen Hausa na ta ku tashi lahiya sunana Sanusi Madaddari daga da magaram jamhuriyar Nijar to madalla ina ga kai ne ma zan ja burki a cikin shirin na yau sai kuma gobe idan Allah ya kai mu yanzu dai a madadin kowa da kowa musamman waɗanda aka je murayoyin su ni Hassan barka da na gabatar da shirin ke ke cewa da ku a kasance lafiya. To madalla yanzu sai a gyara zama domin a saurari shirin nan na lafiya sai da kula. lafiya sai da kula. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkan ku da kuma sake kasancewa da mu a wani shirin na lafiya sai da kula. Shirin Radio Hausa VOH da ke tattauna batutuwan da suka shafi kiwon lafiyar bil'adama musamman a nahiyar mu ta Afirka. To shirin a yau na zaman gaba ce ta uku kuma ta ƙarshe ta dogon babin da muka buɗa game da ciwon sanyi ɗaya daga cikin cutukan da ke zama alƙaƙai ga mata har ma da maza daga ƙauye har zuwa birni. Da fatan dai za ku kasance da mu a cikin shirin tare da ni Hassan Barka. Allah ka ba mu sa'a mai sama Allah ka taimake mu amin. Allah ka ba mu sa'a mai sama Allah ka taimake mu amin. To Marilla kamar dai yadda watakila wasu ko suka ji da farko shirin a yau na zaman ci gaban wanda ya gabata ne gabata uku kuma ta karshe ta dogon babin da muka buɗa game da ciwon nan na sanyi ɗaya daga cikin cutukan da ke zama alaƙaƙai ga mata har ma da maza daga ƙauye zuwa birni. shirin dai zai zamo ci gaban tattaunawar da muka fara ce da dr sa'idu ahmed kwararren likitan mata a asibitin dutse da ke jihar jigawa a tarayyar najeriya wanda idan za a iya tunawa a makon jiya yake mana bayani ne kan alamun wannan ciwon na sanyi ga mata yana kuma shirin amsa mana ne kan alamun wannan ciwon ga maza sai lokaci ya yi mana halinsa don haka a yau dakta zai ɗora mana ne kan alamun wannan ciwon na sanyi ga maza Dakta Bismillah. Na, a gaskiya akwai bambanci shi wurin namiji ko yaya can da ma ba ta nuna alamar wannan larura ba har kuma suka samu saduwa. Shi take zai nuna alamomin fiye da ita wacce ta bashi wannan larura. Saboda haka shi ya fi saurin kamuwa daga wannan irin cututtukan sanyi fiye da mata. Na uku take ake gane alamomin daga wurin shi da misali banda maganar da muka yi na farin ruwa da za mu ga ana fitarwa da wannan kaikayi da kuma fitsari mai zafi wani lokaci ma hakan samu a kumburin al'aura in yi tsanani ma har yakan kai wani lokaci ya zamana shi yin fitsarin ma ya gagara saboda haka shi namiji ya fi shan wahala fiye da karuwar shi mace ya kama su to duk a likitance wani hanyoyi ne ko masana sha'anin kiwon lafiya kuke bi wajen warkar da wannan ciwon na sanyi a gaskiya shi kamar wannan ciwon sanyi yana da mahimmanci mu fahimci cewa hada mun nuna alamunsu eh, da yawa mutane sai su ga cewa ah, to idan ina ciwon sanyi ina jin kaikayi bari in je kawai in samu maganin kaikayi ko na ga wani farin ruwa na zuba bari in je kawai a bani maganin farin ruwa ko a'a abin da ya fi kyau a ka'ida shine to duk wanda ya sami wannan larura da farko dai shine ya je asibiti saboda mun yi lissafi nan akalla ba kasar ba mun ce kwayoyin da suke jawo shi sun fi goma sha biyar kuma muka taƙaita su ka kashi uku muka yi maganan bacteria muka yi maganan su wannan fungus da muka faɗa sannan muka zo muka maganan kuma protozoa ko parasite da suke jawowa to idan kawai ma mun tsaya uku din nan ya mutum zai iya gane wanne ne a cikin su ya samu shi matukar bai je asibiti ba saboda haka mahimmancin a fara zuwa asibiti a yi bayanin cewa ga abubuwan da mutum yake ji na ɗaya kenan na biyu kuma a asibitin nan dole ne a bincika don sai an yi gwaji sosai za a gwada fitsari za a gwada jini za a gwada wannan ɗan ruwan da yake zuba za a yi waye sannan a ga shin ma wani irin cikin ƙwayoyin cutar ne ya kama wannan mara lafiya na biyu kenan na uku ana ba da shawara cewa lalle lalle kada a kuskura a fara shan magani kafin a je asibiti a bari sai an yi ɗibo nan gwaje-gwajen dalili shi yakan sa a gano cewa eh halittar da ta jawo wannan larura ba a canza mata kama ba saboda su magungunan nan suna canza musu kama sannan in mace ce akwai ƙarin gwaje-gwaje da ake yi na misali a duba bakin mahaifa a ga cewa saboda a kiyaye a san tsananin larurar da abin ya ya shafa saboda haka akwai na'ura da za a sa a duba a ga cewa eh, ya shafi bakin mahaifa ko bai shafa ba in ya shafa kuma za a san mataki da za a ɗauka don a yi wannan duk za a duba wannan sannan za a ba da magani a kan yanayin yadda aka gwaji ya nuna duk maganin da za a bayar lalle sai wanda gwaji ya nuna matukar ba a tafi da gwaji ba to za a yi ta buga-buga ne a ƙarshe kuma ƙwayoyin cutar su zo su saba da magungunan tun da naman ba nasu ba ne kuma ma sauƙi ya kasa tabbata. Turkta daga ƙarshe kowace shawara ce za a baiwa jama'a ta yadda za su kare kansu daga kamuwa da wannan ciwon na sanyi? Na'am, babban shawara dai a nan da za mu bayar na farko shine a mu tsabtata tsabtan tsabta da ake magana, mu kara tsabta na na jiki na sutura na kuma abubuwan da muke amfani da su na ɗaya kenan na biyu kuma mu kiyaye wani muna da wani al'ada na amfani da kayan yan uwanmu kowa ya na cewa kowa ya sa kayan shi ba yau kaga wannan ya sa pant din wannan wancin ya sa pant din wancan wannan ya sa pant din wannan yana da muhimmanci sannan ah, na hudu yana da kyau koyaushe misali akwai wani al'ada da za a ga mata suna yi yawan wanke-wanke misali a sirka ruwan kaza ruwan kaza a wanke al'aura ruwan kaza a wannan wanke-wanke in yi yawa yakan kai su waɗannan halittu da suke tare da mu a jikinmu sai mu canza musu kama su kasa ƙoƙarin yadda za su taimaka mana sannan ah, cuta ta zo ta shige mu na shawara kuma na gaba shine yana da kyau ko lafiyar mu kalau ana son duk mace wata shida a wata shida ta je ta ga likita likita gane na zo me yake damun ki ba abin da yake damu na amma na janci duk wata shida akan so a zo a duba lafiyar mutum akan yi normal medical check-up ake cewa sai mutum yi wannan inda wani abu zai gani in babu babu abin da zai faru kuma kamar yadda yake da kyau mu kiyaye shi ne a kowa kamar yadda ake faɗa maganan saduwa da mata barkati da ake magana mu lalle mu wa kanmu a abin nan faɗa kan wannan ya zama da cewa kowa ya taƙaita ga wanda yake halaliya shi kuma in suna da matsala ana son magani ba a son mai aure ya sha shi kaɗai. yawa idan mai wannan matsalar aka samu yana da kyau su sha magani tare miji ya sha mata ta sha ba wai a ce a ai mace ce take da matsala kawai ta kare ta sha magani saboda in aka yi haka to kullum ya kusance ta za a dinka samun eh, shi yana ta ɗaukan wannan larura kuma ma yana da mace fiye da ɗaya sai ya biya babbazawa sauran mata saboda haka ake son in ma da sauran matan mutukar shi ya daure ya jawo hankalinsu su yi kokari su ma su sha wannan magani su an yarda lafiyar su kalau amma tun da shi ya samu wannan larura kuma matan shi kaza ne tunda yana sha za a so matar shi ɗaya ta sha biyu ta sha in ma hudu ne da shi ko hudun nan za a ba su maganin nan su don haka ya hakan Allah yadda ya zauna lafiya kuma wannan larura na a ciwon sanyi sai dai mu ji kamar labari ne ba zai kama ruwan sha To masu sauraro da wannan fatan na dakta ne muka kawo ƙarshen gaba ɗayan wannan babi da muka buɗa kan ciwon sanyi yi kafin nan godiya ta musamman ga shi Dr. Sa'idu Ahmed ƙwararren likitan mata daga asibitin Dutse jihar Jigawa a tarayyar Najeriya wanda ya sadaukar mana da lokaci mai tsawo ya kuma amsa mana da tambayoyinmu game da shi wannan ciwon na sanyi. A nan kuma a madadin kowa da kowa ni Hassan Barka da na gabatar da shirin ke cewa mu haɗu a wata ranar Talata domin jin wani sabon shirin a huta lafiya. Kai a gaida likita bokan turai a iya sosai ce a gaida likita bokan turai a madaniya sosai. To yanzu kuma sai shirinmu na gaba shirin nan na kisoshin rayuwa. Kisoshin rayuwa. Jama'a masu sauraron mu Assalamu alaikum Zainab Bashir ce ke muku sallama. barkamu da waraka barkamu kuma da sake saduwa a cikin wannan shiri na kistoshin rayuwa wanda muke karanto muku waɗansu kistoshi da kirubci a cikin wani littafi mai suna almajirai ma 'ya'ya ne wanda nabila rai'u zango ta rubuta to a hali yanzu ma za mu ci gaba daga inda muka tsaya kulle motar suka yi suka bi bayan yaron tun daga zauren gidan suka fara jiyo nishin mutum tamkar wanda asumar shi ta tashi karasawa suka yi ciki mutum suka gani kwance saman tabarma sai numfashi yake fitarwa da kyar girjinsa har dagowa yake saboda nishin da yake mai ƙarfi waje suka samu suka zauna zama yaron ya yi kusa da baban shi yana faɗin baba ta shiga maganin na karɓo maka hannu ya miƙo jikinsa sai rawa yake ya ce kama in tashi sanda kama shi ya yi ya jingina da bango sanda ya ce baba ga baki kayi daga daura saurin bude ido yayi yana kare ma mutanen da suke cikin ɗakin kallo tari ya fara yi mai karfi yana nuna alhaji sanda cike da tashin hankali ya rike shi yana kokarin ɗauke ruwan maganin shi nafisa ce ta yi saurin tashi ta miƙa mashi bayan ya sha tarin ya ɗan lafa hawaye ne suka zubo mashi yana faɗin alhaji mai ya kawo ka wajena ko ka zo nan ma ka ƙara ci mana mutuncin ne matsowa alhaji ya yana faɗin dan allah malam abu ka yi haƙuri haƙiƙa na san ban kyauta maka ba kuma a yau na yi ma allah godiya da yasa na zo na same ka da ranka da ban san inda zan sa kai hakkin ka da na ɗauka ba na shiga mawuyacin hali dalilin abin da na maka ka dubi girman allah ka yafe mani hawaye alhaji ya fara fitarwa malam abu ya ce ba zan taɓa yafe maka ba zan taɓa yafe maka ba alhaji silar abin da kai mani ya jefa ni cikin wannan halin na bata lokaci na a gidanka na karar da ƙarfi na wajen buɗe maka get kana shiga da fita ba ni da wani lokaci nawa sai naka kana kwance kana bacci ni kuma ina gadin ka saboda kada wani abu ya cutar da ku duk baka kalli wannan ba silar abin da ba ni da laifi a cikinsa kai mana korar kare ko daraja shekarun da muka yi da kai ya kamata a ce ka tausaya mani amma ba kai ba duba da wannan ba ka wulakanta ka kore ni tun da na baro gidanka har yanzu ban ƙara lafiya ba na bar gidana tsawon lokaci ba na zama da iyalina kamar yadda kowane mai gida yake yi ba na kwana cikinsu sai dai duk ƙarshen wata na zo na kawo masa abin da ya samu na koma ba na hankali na yana wajen ku na san ba ku da mai yi maku hidima mata ta ba ta da lafiya amma na kasa zama na kula da ita na tafi ina ba ma mai lafiya kariya duk da na samu na tsira da mutunci na kada na zauna bana aikin komai amma duk wannan bai dame ka ba a kullum idan na zo gida ina faɗa maka halin da mai ɗaki na take ciki a matsayinka na na ko so ɗaya baka taɓa tunanin zuwa duba ta ba naira ɗaya wadda ba ta aiki na ba baka taɓa ɗauka ka bani ka ce na siya mata magani ba daga ƙarshe ma sai ka datse mani hanyar da nake samun abinci ba tare da ka yi tunanin wani hali zan iya shiga ba na dawo gida bani da ƙarfi sannan ciwon abin da kai mani ya nakasa zuciyata bayan mun cinye kuɗi na haka rayuwa ta fara mana kunci ni ina kwance iyali na kwance yarana ba wani aiki suke yi mai tsoka ba dalilin rashin kuɗin magani na na rasa mai ɗaki na tun daga wannan lokacin ni ma nake kwance ina jiran lokaci na haba alhaji wallahi alhaji ka cutar da ni da a ce sauran mutane irin halinka gare su ba za su so a ce kowane dan adam ya ƙara aikin gadi a ƙarƙashin su ba me ribar ribar aikin ƙarƙashin ka ta yi mani ba komai ka je ka ci gaba da cin dukiyar ka kai kadai da iyalin ka ko yanzu mutuwa ta ɗauke ni na san zan mutu ba tare da haƙƙin kowa ba wallahi ban san ka zo ka iske ni a raye ba wannan yaron shi kaɗai na ba ma labarin abin da ya kai mani saboda ba na son na haɗa labarin ko da wata rana ka zo mutane su yi saurin gane ka har su sada ka da iyalina ka tashi ka bar mani gida To jama'a lokaci ya mana halin nasa sai Allah ya kai mu gobe za mu ci gaba daga inda muka tsaya. A madadin rediyon VOH Hausa da ke karkashin tashar talabijin ta Hausa TV ni Zainab Bashir nake cewa mu zama lafiya. yanzu ga shirin na ƙarshe shirin nan na duniyar mu a yau. duniyarmu a yau. Bismillahirrahmanirrahim masu saurare assalamu alaikum barkanmu da warhaka da kuma sake saduwa cikin wani sabon shiri na duniyar mu a yau da ke leko muku wasu daga cikin muhimman al'amuran da suka faru ko kuma suke faruwa bangarori daban-daban na duniya waɗanda kuma a mafi yawan lokuta sukan ɗau hankula don tattaunawa da kuma sharhi da ƙarin bayani a kansu to da fatan masu saurare suna cikin ƙoshin lafiya kuma za su kasance tare da mutum daga farkon shirin har zuwa ƙarshen sa a cikin 'yan kwanakin nan dai batun shirin nukiliyar zaman lafiya na kasar iran da kuma yarjejeniyar nukiliyar da iran din ta cimma da wasu manyan kasashen duniya ya sake dawowa fagen siyasa da ma tsaro na duniya musamman bayan kafa sabuwar gwamnati a amurka da kuma batun dawowar amurka cikin yarjejeniyar ta nukiliya musamman kuma bayan kwangaba kan baya da gwamnatin biden din take yi kan wannan batu da kuma matakin da iran ta sanar za ta dauka da kuma fara aiwatar da shi a yau din nan na takaita sanya ido kan shirin nukiliyan da hukumar kula da makamashin nukiliya ta duniya take yi wa ayyukan nukiliya na kasar da kuma hana jami'an hukumar kai ziyarar bazata har sai amurka ta dage takunkumin da ta kakaba wa iran din lamarin da ya sanya babban daraktan hukumar ya kawo ziyara ta kwanaki biyu nan iran don tattauna tattaunawa da jami'an kasar ta wannan batu dai shine abinda shirin namu na yanzu zai dubi cikinsa don ganin hakikanin mai ya faru da kuma dalilin da suka sanya iran din daukar wannan mataki da kuma shin hakan ya saba yarjejeniyar nukiliyar da aka cimma kamar yadda wasu ke kokarin nunawa ko kuma a'a to haka sai a biyo mu sannu a hankali don jin yadda shirin zai kasance to masu saurare barkamu da sake saduwa a fili yake daga maganganun babban daraktan hukumar kula da makamashin nukiliya ta duniya rafael grossi bayan dawarsa daga ziyarar aiki da ya kai nan tehran don ganawa da manyan jami'an kasar ta iran musamman waɗanda suke da alaka da shirin nukiliya na ƙasar cewa daga yau din nan iran za ta dakatar da aiki da jeniyar nan ta wato npt musamman ma batu dokoki wanda suka zamanto na ƙari akan ainihin yarjejeniya din wacce ita da kanta daman ta amince da aiki da waɗannan dokokin wanda kuma ya zo ne cikin dokar da majalisar dokoki ta ƙasar ta sanya wa hannu da kuma wajabta wa gwamnati amfani da ita dokar daga yau din nan kan wannan batu har sai an cire wa ƙasar dukkanin takunkumin da aka sanya mata waɗanda kuma bisa jinin nukiliyan da aka cimma da ita wajibi ne a cire mata su amma kuma ba a cire din ba aka ci gaba da aiki da su musamman bayan ficewar amurka daga cikin janiyar da kuma ci gaba da kara waɗansu takunkumin ma da gwamnatin tsohuwar gwamnatin amurka ta donald trump ta sanya wa iran din sannan kuma daga dukan alamu gwamnatin da ta zo a halin yanzu ta amurka din take ci gaba da jan kafa gurin dage waɗancan takunkumin da aka sa iran din wanda a baya su da kansu sun ga nuna cewa haka din bai dace ba a cikin jawabin nasa babban daraktan hukumar mai kula da makamashin nukiliyar ta duna rafael grossi ya ce babu shakka iran za ta aiwatar da wannan dokan da za a takaita wa masu bincike na majalisar ɗinkin Duniya damar shiga wurare a iran nan gaba amma ya ce ya kulla wata yarjejeniya ta wucin gadi da ta samar da damar ci gaba da tuntubar juna da aiki tare a tsakanin bangarorin biyu wato bangaren iran kenan da kuma bangaren hukumar tasa to sai dai kuma bai yi ƙarin bayani me yake nufi da wannan batu na cigaba gaba da aiki tare a tsakanin bangarorin biyu ba wato iran da hukuma ta sa wannan shiru dai da ya yi kan wannan batu da kin karin bayani kan me yake nufi hakan ya janyo kace na ce da kuma yin sharhi daga bangarori daban-daban wanda ta yiwu da gangan yayi haka din don ba da damar a ci gaba da irin waɗannan fasara da kuma ci gaba da kare abinda suke kira mutuncin hukumar tasa duk da yadda suka bar Amurka take wasa da wannan hukunci da wannan mutunci na hukumar wanda halin yanzu na ta ga irin yin yanda yanda ake ci gaba da wasa da kuma kokarin amfani da hukumar wurin cimma manufa da ita Amurka ta sa a gaba watakila hakan ne ma ya sanya hukumar kula da makamashin nukiliya ta Iran ta fito fili da yin ƙarin bayani sosai kan yarjejeniyar da aka cimma tsakanin iran da babban daraktan hukumar ta iaea e don bayyanar da lamarin a fili kowa ya fahimta da kuma rufe duk wata kofar da za a iya amfani da ita da kuma wannan lamari don cimma wata bakar aniya da kuma manufa da waɗancan mutanen suke da shi suna waɗanda wato ita kanta hukuma ɗin da kuma amurkawa da turawa waɗanda a halin yanzu suke ta ƙoƙarin amfani da wannan dama da nuna cewa iran ta take yarjejeniyar ta nukiliya alhali sun manci cewa tun da jima shekaru tun daga shekara ta 2018 amurka ta fito fili a hukumance ta karya dokar ta karya ita kan wannan yarjejeniya din sakamakon ficewa da gwamnatin ta daga ciki sannan kuma ta ci gaba da kakaba wa iran takunkumi wanda haka din yana nuni da karan ga ita kanta wannan yarjejeniya din alhali su kuma waɗannan kasashe na turai din da a halin yanzu ke ta maganganu babu wani mataki na a zo a gani da suka ɗauka imma dai tilasta wa amurka dan dawa cikin yarjejeniyar ko kuma alalakalla su su yi sauke nauyin da ke wuyansu na yin kokarin na biya wa iran bukatunta na wato amfani na wurin karya waɗannan takunkumin da aka sanya mata waɗanda daman kawo ƙarshen takunkumin ita ce babbar manufa da kuma dalilin da sanya iran ta amince da ita wannan yarjejeniya ba haka ba ba ma amfaninta. bayanin hukumar kula da makamashin nukiliya ta iran din da ya zo ne cikin wata sanarwa da ta fitar a jiya litinin don karin bayani kan sanarwa ta haɗin gwiwa da bangarorin biyu wato iran da kuma hukumar ta makamashin nukiliya suka fitar bayan ziyarar da shi mr gross din ya kawo nan kasar iran sanarwar dai ta hukumar ta iran ta bayyana cewar iran da hukumar ta mai kula da makamashin nukiliya na iaea e sun cuma yarjejeniyar dakatar da dukkanin aiki da ƙarin dokoki kan yarjejeniyar nan ta npt wato ta hana yaduwar makamai na nukiliya da suka ba wa hukumar ta yi e e din damar kai ziyara ba zata akan cibiyoyi na Iran. a saboda haka bisa dokar da majalisar shawarar musulunci kasar iran din ta kafa ba za a bar hukumar ta sanya ido kan ayyukan nukiliyan na iran sama da abin da ya zo cikin yarjejeniyar nukiliyan ba kamar yadda kuma ba za a sake barin da ta gudanar da duk wani abu na bincike a wajen wanda ya saba wa hakikanin ko kuma wanda yake wajen yarjejeniyar da aka cimma na nukiliya din wato duk wani aiki na bincike da hukumar ta gudanar wanda halin yanzu an bar tana gudanarwa wanda kuma baya cikin majinin nukiliya din duk dai da nufin iran ta tabbatar da kyakkyawar aniyarta to a halin yanzu an dakatar da wannan wannan shine abin da ya zo cikin karin bayani da hukumar ta nukiliya ta iran ta yi dangane da wannan batu na jinin da aka cimma da shi mr grozi din a lokacin da ya kawo ziyara nan iran wanda shi ya ki bayani hakikanin me ke faruwa to wannan sanarwar da ta fito da komai fili da kuma rufe duk wata kofa ta neman wasa da hankali da watakila wasu ciki ko shi shugaban hukumar ta yi za su yi kokarin amfani da hakan abubuwa masu muhimmanci da suke cikin wannan sanarwa kuwa sun hada da cewa na farko dai abin nufi da ci gaba da ayyukan bincike da sanya ido lero cikin yarjejeniyar da aka cimma yayin ziyarar ta grossi shine cewa iran za ta ci gaba da nada da kuma tattara bayanan wasu daga cikin ayyukan nata na nukiliya da take gudanarwa waɗanda kyamarori masu sana suna ayyuka su gaba da su da kuma adana su a wajenta ba tare da ta mika su ga hukumar ta nukiliya ta duniya ba har na tsawon watanni uku wato sabanin yadda da abubuwan da duk waɗannan kyamarori suke nada suna zuwa ne ga ainihin asusu da kuma hannun ita kanta wannan hukumar to a halin yanzu iran za ta ci gaba da rike waɗannan abubuwa ba ta ba wa ita ita wannan hukuma ba wato hukuma din ba ta da wata alaka da waɗannan kyamarori ya zuwa har zuwa watanni uku amma duk abubuwan da ake za a ci gaba da nadan su kamar yadda ake yi da idan har cikin waɗannan watanni uku an dage mata wa Iran din dukkanin takunkumin da aka sanya mata kamar ta bukata to Iran za ta miƙa wa hukumar waɗannan bayanan da ta riga ta tara su din idan kuwa har ba a dage mata su ba cikin waɗannan watanni uku to shikenan za ta share waɗannan bayanan sannan kuma har abada hukuma ta yi waɗanda ba ta samu damar kaiwa ga waɗannan bayanai ba ko da ko daga baya ma an zo an ɗage wa iran takunkumin ko da wato misali ko da ce bayan watanni hudu bayan watanni biyar bayan watanni shida an zo an ɗage wa iran waɗannan takunkumin da dama take bukata ɗage din to waɗancan bayanan da na watanni uku da aka riga da aka nada din sun riga da sun tafi da haka idan har matukar suna son wannan waɗannan bayanai to wajibi ne cikin waɗannan watanni uku ɗin su ɗage waɗannan takunkumi da suka sanya wa iran idan ko ba haka ba to kenan wannan wani abu ne wanda iran take wata dama ce wanda iran daman take a wanda dama tun farko tun asali ma dai sanya wa'annan kyamarorin a irin waɗannan wuraren ba abu ne wanda yake daman na wajibi a kanta amma duk da haka dai ta yi yadda ta basu to wannan dai shine abin da aka cimma tsakanin bangarorin biyu to abin tambaya anan nan shine shin da wannan mataki da iran ta ɗauka hakan yana nufin ta kare jenin nukiliyan kamar yadda wasu suke kokarin nunawa da nufin bakar aniyar su kan iran da kuma rufe irin karan tsaye da su kansu suke yi wa warjeniyar ta nukiliya da kuma kin aiki da ita duk da irin yadda iran ta ci gaba da ba su dama na tsawon shekaru to a fili yake dai kamar yadda masana da kuma masu binciken jeniyar suka bayyana kin bawa hukumar ta nukiliya waɗannan bayanai da kimarorin suka nada na ayyukan da ake gudanarwa a cibiyoyin nukiliyan na ƙasar iran a irin wannan yanayi da ƙasashen yammaci suka ki aiki da yarjeniyar su kansu baya nufin iran takarar jirgin nukiliyan face dai wani kokari ne ma na iran din wajen ci gaba da rayar da yarjejeniyar da kuma ƙara ci gaba da duniya a niyarta na aiki tare da manyan ƙasashen duniya da kuma tabbatar da duniya cewa shirin na tafa na nukiliya shiri ne na zaman lafiya da ba shi da alaka da wani batu na kera makamai kamar yadda su makiyanta da kuma manyan kasashen duniya din suke kokarin nuna wa duniya don ko kasar da take son ta kera makaman nukiliya ba za ta taba barin wannan hukuma ta ci gaba da irin waɗannan bincike da ake gudanarwa wanda yake ba wata ƙasa a duniya da aka taba gudanar da irin bincike akan ta kamar yadda ake wa Iran din ba don kuwa kamar yadda su waɗannan masana suke cewa babbar manufar cimma yarjejeniyar nukiliyan da kuma amincewa da yarjejeniyar da Iran ta yi shine dage mata takunkumin da aka sanya mata idan har ya zamanto ba a ɗage mata wani takunkumi ba to kenan babu ma'ana cikin cin mai yarjejeniyar sannan kuma an karya wani jigo da ta kanta wani yarjejeniya din don haka su manyan kasashen duniya musamman amurka su ne abin zargi cikin wannan lamari don kuwa ita amurka ita ce babbar wacce ta fara karya yarjejeniyar bayan da ta fice daga cikinta da kuma sake kakabawa irin wasu takunkumi su kuma sauran kasashen turan sun gagara yin wani abu akan wannan lamarin kai hata ma sauke nauyin da ke wuyan su kin sun gagara yi ballantana ma maganar matsawa amurkan lamba masu saurare lokacin da muke da shari'a da ya kawo jiki da haka za mu ban kwana da ku sai kuma a saduwa ta gaba inda za mu sake taɓa muku wani bangare da daga cikin bangarorin wannan jeniyan da kuma abubuwan da ke gudana din a halin yanzu to amma kafin nan nake cewa ku zama lafiya assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh kuma kawo ƙarshen shirin nan baki ɗaya amma dai kimar da lokaci ga Hassan Barka ɗauke da wasu daga cikin labaran da aka saurara. dan takarar jam'iyya mai mulki a jamhuriyar Nijar cewa da bazum Muhammad ya lashe zaben shugabancin kasar a zagaye na biyu da kashi 55.75 cikin 100 na yawan ƙuri'un da aka kada kamar da hukumar zaben kasar ta sanar sakamakon da hukumar ta sene ta sanar da yammacin yau talata ta ce dan takarar jam'iyyar adawa RDR canji cewa da Muhammad Usman ya samu kashi 44.25 cikin ɗari na yawan ƙuri'un da aka kada a zagaye na biyu na zaben da aka gudanar a ranar lahadi da ta gabata sai dai tun kafin bayyana sakamakon ne gamayyar jam'iyyun adawa na kasar suka fitar da sanarwar watsi da sakamakon tare da gargaɗin hukumar da kada ta sanar da sakamakon mai cike da magudi rahotanni da kasar sun ce tuni magoya bayan jam'iyyun adawa suka fantsama kan tituna inda suka yi ta kone-konen tayoyi a mai babban birnin kasar har kuma da zandar yanzu dai hukumar zaben kasar za ta mika wannan sakamakon ga kotun tsarin mulkin kasar domin neman amincewa idan kotun tsarin mulkin kasar ta amince da sakamakon muhammad bazum zai zama sabon shugaban kasar na biyu a ƙarƙashin jamhuriya ta bakwai inda zai gaji shugaban kasar mai barin gado alhaji muhammadu isufu wanda wa'adin mulkin sa ke kawo ƙarshe iran ta sanar a wannan talata da kawo ƙarshen yarjejeniyar fahimtar juna ta tsakaninta da hukumar kula da makamashin nukiliya ta duniya kamar da majalisar dokokin kasar ta bukata idan dai har amurka ba ta dage wa kasar takunkumi ba har zuwa ranar 23 ga watan fabrairu yarjejeniyar dai na baiwa hukumar ta iaea e ce damar gudanar da ziyarar bazata a tashoshin nukiliyar kasar ta iran haka kuma iran ta sanar da katse na'urorin kyamara na hukumar a tashoshin nukiliyar ta sannan kuma ba za ta taba baiwa hukumar fayafayin bidiyo da ke tashoshin ba kamar da aka saba a baya kamar da ministan harkokin wajen kasar ta iran muhammad jawar zarif ya sanar wa manema labarai ministan harkokin wajen kasar ta iran ya ce duk da hakan iran za ta ci gaba da hulɗa da hukumar kamar da yarjejeniyar hana yaduwar makaman nukiliya ta duniya ta tanada mata zarif ya kuma ce iran ba za ta shiga wata tattaunawa a hukumance da amurka ba a matsayinta na wacce ta fice daga yarjejeniyar nukiliyar Koreya ta kudu ta sanar a yau talata cewa ta cimma matsaya da Iran game da takaddamar da ke tsakanin su kan kudaden man fetur ɗin Iran da Seoul ta rike. Ministan harkokin wajen Koreya ta kudu ya ce sun cimma matsaya hada babban bankin na Iran kan kudaden. Sai dai da yake sanar da haka ministan harkokin wajen kasar Koreya ta kudu ya ce ana bukatar amincewar Amurka kafin aiwatar da bukatar da Iran take da ita game da kudaden nata. Iran ta ce kudaden nata dala biliyan bakwai ne gwamnatin Seoul take rike da. saboda takunkumin amurka a farkon watan janairun da ya gabata ne iran ta kame wani jirgin dakon man fetur na kore ta kudu a tekun farisa senegal ta kaddamar da yiwa jama'ar ta allurar kafin cutar corona da allurar kamfanin harada magunguna na kasar china sinopharm an kaddamar da yin rigakafin ne da hukumomin kasar a wani mataki na shawo kan al'umma su amince da sahihancin maganin to don zan gari sai Allah kai mu gobe da sahi za a je mu dauke da wani shirin kafin lokacin mu da kowa da kowa musamman Hassan Barka da ya fassara karanto labaran duniya da ke ku fatan alheri a waye gari cikin koshin lafiya